اتقوا الله كما أمركم, كما أمركم بذلك ربكم ووصاكم بها وإنكم في شهر التقوى فاجتهدوا في أن تنالوا هذه الفضيلة التي هي أكبر أسباب دخول الجنة ثم تذكروا عباد الله أن لصيام شهر رمضان والدعاء ارتباطا وثيقا فإن الله تعالى ذكر آية الحث على الدعاء ضمن آيات الأمر بالصيام فقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عباد الله الدعاء أمرها عظيم قال صلى, قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو الإبادة وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وقال أيضا لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وقد كان أنبياء الله تعالى موصوفين بكثرة الدعاء إلى ربهم تدبروا ما ذكر الله تعالى في سورة الأنبياء حيث ذكر فنادى كل واحد منهما أنه نادى ربه وقال في أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وكل واحد منهم يستجيب له ربه فيقول فاستجبنا له وهكذا سنة الله تعالى فهذا شرع لنا وطريق لنا وحث لنا على أن نتمسك بالدعاء وبخاصة في هذا الشهر الكريم وإننا في وضع صعب في هذه البلاد نواجه تحديات لا يكشفها إلا الله والسبيل إلى الله تعالى بالدعاء الخالص وها نحن في شهر الدعاء فتذكروا عباد الله أن هناك دعوات مستجابة هناك دعوات مستجابة من ذلكم دعوة الصائم حتى يفطر ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده والدعوة عند النداء بين النداء والإقامة والدعوة عند نزول المطر وكذلك هناك أوقات لاستجابة الدعاء منها في ثلث الليل الأخير ومن شأن الدعاء سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتماع لصلاة الوتر سن دعاء القنوت فعليكم عباد الله أن تحرصوا على آداب هذه العبادة وتمسكوا بها وتقربوا إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة فإن, تلك فإن ذلكم من آداب الدعاء ونحن في فالحالة التي نحن فيها تتطلب من كل واحد منا أن يجتهد في دعاء مولاه حتى يكشفها الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال أيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الكريم المنان تفضل على عباده بشهر رمضان فله الحمد في الأولى فله الحمد وله الشكر على نعمائه أحمده وأستغفره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صام وقام وتهجد وشد المئزر صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى اتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يقوى مسلمين مجد أوران الله جل وعلا منا تكون وتن أوران الله ميك أوكري وجن تورور وجن نيمان ونن صفة wadda ita ce sifar da tafi komai shigar da bayan Allah cikin aljanna ranar tashin alkiyama saboda haka mu yi ƙoƙari wajen koyi da abubuwan da Allah ya wajen aiki da abubuwan da Allah ya shar'anta mana a wannan wata na Ramadan domin kowanne daga cikin ayyukan in suka haɗu su ne suke kai mu ya zuwa ga samun wannan sifa ta tsoron Allah to sannan mutuna cewar akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin azumin watan Ramadan da addu'a domin Allah ya yi umarni da addu'a a tsakankanin ayoyin da Allah ya yi umarni a kan azumin watan Ramadan da abin da ya zo na shari'a a kan sha'anin watan Ramadan sai Allah ya ce a cikin kafin ya gama bayanin hukunce-hukuncen azumin watan Ramadan sai ya ce to idan bayi na suka tambaye ka a kaina to ka gaya musu ce a ni makusanci ne ina amsa addu'ar wanda ya kira ni yayin da ya kira ni don haka su nemi na amsa musu kuma su yi imani da ni domin su shiryu to addu'a da aka yi umarni da ita tana da kyakkyawar alaƙa mai ƙarfi da wannan ibada da muke ta watan ramadan saboda haka kamar yadda yake wata ne na azumi wata ne na sallar tarawih wata ne na tilawar alkur'ani haka wata ne na addu'a kuma ita addu'a al'amarin ta girma gare shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ita ce ibada kuma ya ce babu abin da ya kai girman addu'a a wajen Allah kuma ya ce sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake kawar da kaddara sai addu'a ba abin da yake ƙara tsawon rai sai ayyukan nagarta saboda haka mu lizimci addu'a mu riƙe ta da ƙarfi mu ɗauki ladubban da Allah maɗaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka koya mana na addu'a domin mu sami ijaba musamman al'umarmu ta wannan ƙasa ta Najeriya muna cikin hali mawuyaci muna cikin tsanani mummuna na rashin kwanciyar hankali da rashin aminci da tsananin talauci da taɓarɓarewar al'amura na jagoranci da tafiyar da al'amuran wannan ƙasa tamu da kuma barazana da ake fuskanta ta cikin gida daga 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da waɗanda suka mayar da ɗaukan mataki ɗaukan makamai da kai hare-hare suka mayar da shi ya zamanto sana'a da kuma barazana daga ƙasashen waje da suke so ko ta yaya sai sun haddasa fitina da za ta kai ya zuwa ga yaƙin basasa a cikin ƙasar da tarwatsewar wannan ƙasa to don haka ya wajaba mai tunatar da kanmu al'amuran addu'a domin mu dukufa mu dukufa domin mun shiga cikin hali irin wannan Najeriya ta shiga cikin halin yakin basasa ɗaya daga cikin abin da ya taimaki wannan al'umma tashi tsaye da bayan Allah suka yi wajen addu'a haka zalika a shekara ta dubu biyu da goma sha 2014 yayin da aka yi hasashen tarwatsewar wannan ƙasa an yi kira ga mutane musulmi mu tashi ne addu'a Allah ya taimai, Allah ya amsa addu'o'inmu Allah ya amintar da mu wannan ƙasa ta zamanto ta tarwatse ba kamar yadda ake hasashe don haka mu sha'anin addu'a zai musulunta ne ka ce na shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah na shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ka faɗa da larabci ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi kenan ku ya sunan da yake so to ‘yan uwa musulmi mu amfani da wannan fanala da Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ta watan ramadan mu mudukufa wajen addu'a musan ladubban addu'a da hukunce-hukuncenta abu na farko wajen addu'a shine islasi mu tsarkake nufinmu da Allah mu roƙi Allah shi shi kaɗai kada mu haɗa shi da wani a wajen roƙo kada mu ce za mu nemi tsani da wani daga cikin halitta a kan shi za mu roƙa domin ya roƙa mana Allah Allah bai shar'anta wannan ba domin addu'a bauta ne Allah bai sa a bauta ma wani ba kafin a je ya zuwa ga bautar Allah don haka abu na farko wajen addu'a mu tsarkake mu ga Allah sannan mu yi addu'a muna masu yaƙinin cewa Allah zai amsa mana domin duk wanda yake cikin kyakkyawan zato ga Allah zai samu Allah a cikin wannan kyakkyawan zato idan kana kyautata zaton Allah zai karɓi addu'a ka, tabbas Allah zai amsa maka yace ba annab sallallahu alaihi wasallam yace babu wani musulmi da zai yi addu'a addu'a wadda take kyakkya addu'a wadda babu laifi a cikinta babu yankewar zumunci ce Allah ya bashi ɗayan abubuwa uku ko dai ya amsa masa abin da ya roka ko kuma ya kawar masa daga sharri irin kwatankwacin abu alherin da ya roka ko kuma ya yi masa tanadi ya ajiye masa wannan addu'ar da ya ranar alkiyama sahabbai suka ce ya rasulallah to kenan mu yawaita ya ce Allah ya fi yawa saboda haka mu kyautata zato na kan cewa Allah zai amsa addu'ar mu addu'a ba ta faduwa ƙasa sannan mu yi amfani da kalmomi waɗanda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda muka rike in ba mu iya ba mu roƙi Allah da kowane yare ne domin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya zaɓi addu'ar da yake so sannan ya roƙa kuma komai ƙanƙantar abu karka ji kunyar roƙon Allah shi Allah jalla wa'ala shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah mai jin kunya ne Allah karimi ne yana jin kunyar bawa ya ɗaga hannunsa ya roƙe shi wani abu sannan ya ƙyale hannunsa ya dawo babu komai a ciki saboda haka kada mu kada wato mu karanta za mu roƙa magabata umar urwatu bin zubair Ɗan da a waje da yake dan yayar nana aisha ne dan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin manyan malaman madina ya kasance yana cewa ina roƙon Allah hatta gishirin miyar gidana a cikin sujada saboda haka ina kuma ga manya-manyan al'amura sannan yana da kyau mutum ya shimfiɗa kyawawan ayyuka yayin da zai yi addu'a shi yasa bayan an gama ayyuka na gari ake son a yi addu'a wani ya yi sallah sai ya tashi ya tafi annab sallallahu alaihi wasallam ce wannan ya yi gaggawa idan ɗayanku ya yayi sallah yi yabo ga Allah ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙi Allah Allah zai shi yana daga cikin irin wannan abu musal ash'ari ya tambayi annab sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi ya ce ɗan uwana ubaidu abi amir kai masa addu'a ya rasulallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo masa ruwa ya yi alwala sannan ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannunsa ya ce Allah ka gafarta ma ubaidu abi amir ka sanya shi ranar lahira yana saman mafiya yawa daga cikin bayanka mutane addu'a kaɗai zai yi amma sai da ya mata wannan tanadi ya yi alwala ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannunsa saboda haka mu gabatar da wani abu kamar yadda Allah ya ce wa ƙaddimu li anfusikum ku gabatar makawukanku sannan mu sani akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu alkawarin amsa addu'o'insu daga ciki akwai mai azumi har sai yi buɗe baki har sai yi buɗe baki wato a cikin tsawon ranarsa Allah yana amsa addu'arsa sannan shi kansa mai azumin in da fitrihi lokacin buɗe bakinsa Allah yana karɓan addu'arsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya buɗe baki yana cewa zahaba zaman al uruq wa thabata al-ajr insha Allah wajen cewa wa thabata al-ajr wato yace kishi ya tafi kuma jijiyoyi sun jiku kuma lada ya tabbata in Allah ya yarda wannan cewa lada ya tabbata addu'a ce wato Allah ka tabbatar da ladan kuma idan aka gayyace shi wajen buɗe baki idan ya ci bayan ya yi buɗe bakin sai ya yi addu'a ga waɗanda suka gayyace shi ya ce aftar inda kuma sa'imun wa akala ta'ama kuma wa zakara wa sallat mala'ika wato waɗanda suka yi azumi sun yi buɗe baki a wajenku kuma a mala'iku aftara inda kuma saimun wa akala ta'amukum al-abrar kuma Allah ya sa mutanen kirki su ci abincinku kuma mala'iku Allah ya saukar da su zuwa gare ku wato si salati su muku addu'a to wanda ya nuna cewa kafin yi buɗe baki ana addu'a wadda take ta fada cikin addu'ar mai azumi har ya buɗe baki sannan yayin da aka buɗe bakin in aka gama ana addu'a sannan daga cikin waɗanda Allah yake karɓar addu'arsu matafi Allah yana karɓa addu'arsa wanda aka cuce shi Allah yana karɓar addu'arsa mahaifi ya yi ma ɗansa addu'a Allah yana karɓar addu'arsa yayin da aka yi sahu za a tayar da sallah Allah yana karɓar addu'ar mutane a wannan lokaci nan, akwai lokuta a cikin watan ramadan ɗin da Allah yake karɓar addu'a akwai lokuta da Allah maɗaukakin sarki yake kusantar bayinsa a a yankin sulusi yanki na uku na ƙarshe na cikin dare yana kira yana cewa akwai mai neman gafara in gafarta masa akwai mai roƙo in amsa masa akwai mai bukata in biya masa kowane dare ne Allah maɗaukakin sarki yana yin wannan saboda haka aka ce ma annab sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai albarka a cikin yin sahur domin shi sahur ana yin sa a wannan lokaci ne to ko ba komai za ta roki Allah a lokacin da Allah yake kira yana cewa ina ne nema bashi sannan daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana a wannan wata shine haduwa domin yin sallah domin yayi a cikin rayuwarsa haddarare uku aka jami'i na sallar tarawih sallar dare wanda a cikinta ake yin addu'ar wuturi kuma addu'ar wuturi dinnan ana yin ta a cikin kunuti ne ya zamanto sunnar musulmi ne baki ɗaya, malamai suka dukkanin malamai suka haɗu a kan cewar yin kunuti a cikin dararen watan ramadan sunna ne to shi alkunut tare da cewar babu abinda ba inda Allah ya fi karban addu'a a cikin sallah irin sujada amma saboda albarkar taro da baka san a cikin bayan Allah wanda in aka yi addu'a ya ce amin Allah zai amsa addu'a saboda amin ɗinsa ba sai aka sanya yin kunuti a cikin sallah yana daga cikin inda ake haɗuwa a yi addu'a gaba ɗaya to mu tsaya a kan waɗannan wurare musamman addu'a ga wannan ƙasa tamu kamar yadda na ambata mana muna cikin hali wanda yake mawuyaci hali wanda yake ba a san abin da nan gaba za ta kawo ba akwai kuma makirce-makirce da ake shirya ma musulmi da musulunci a wannan kasa. miyagun makirce-makirce waɗanda mafi ƙarancinsa shine a san yadda za a yi a hana mu rayuwa irin ta addininmu ta hanyar daƙile aiki da shari'ar musulunci da haɗin baki na waɗanda muke zaune tare da su waɗanda suke mu. waɗanda suke mana abinda alkawarin zaman lafiya suke warware shi wannan makirce-makirce da suke yi an haɗa da su to babu da zai mana maganin wannan sai addu'a sannan halin da ‘yan uwanmu musulmi suke ciki musamman a zamfara har yanzu da zamfara da sokoto da makarsuna waɗansu ma sun soma gangarowa cikin wato a yammacin kano waɗanda alfarmar azumi ba su santa ba alfarmar sallah ba su santa ba alfarmar masallaci ke tashi suke yi kuma suna cewa su ma musulmi ne amma sun ɗauki makamai suna zubar da jinin bayan Allah waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya tsare jinanansu a cikin wannan makon mutane lokacin da suke ƙoƙarin komawa ƙauyukansu da gidajensu domin buɗe baki suka buɗe musu wuta suka kashe na kashewa suka kama na kamawa kuma su je su yi miyagun ayyuka da matan mutane masu alfarma wannan masifa da Allah maɗaukacin sarki ya kawo da ta sauka a wannan ƙasa mu, babu mai yayi mana sai Allah mu tsananta addu'a Allah yayi mana wannan masifa su kuma waɗannan da waɗanda suka ɗauki makami da sunan cewa jihadi suke yi na ƙarya da kuma waɗanda suka ɗauki makami domin ɓarna da cin zarafi da tara abin duniya suka mai da shi sana'a ba su ƙarfin Allah ba Allah maɗaukacin sarki mu tsananta addu'a Allah ya sallaɗa rundunoninsa a kansu Allah ya kawo ƙarshen fitinarsu to sannan kuma a cikin jihar Filato mun san wannan jiha ce wadda a wannan zamani kusan shekara ashirin da suka wuce aka je yalwan dan aka kama mata da yara aka mayar da su bayi bayi suna cikin bauta har yanzu akwai waɗanda yake an neme su an rasa to har yanzu dakaru wanda aka kawo waɗanda suke na musamman ba a kai su zamfara ba ba a kai su sokwata ba amma an kai su filato domin me domin mutanen da suke can musulmi da suke can ana ƙoƙarin a yi musu kiran ƙare dangi garuruwa da ƙauyuka an tashe su na musulmi ne an tashe su gaba ɗaya ba sauran musulmi a gaba saboda kawai cewar wai su ba ɗan asalin wajen ba ne a kan kare kansu da suke yi an mayar da su 'yan ta'adda an kai dakaru na musamman suna buɗe wuta a kansu a yanzu tafiya a cikin jihar plateau ga wanda yake sallah tashin hankali ne kuma ana ta kiraye-kiraye kan cewa mutane a guji waɗannan hanyoyi a cikin ƙasar nan ne inda aka ce tsarin mulki ya ba mu kowa 'yancin ya tafi inda zai je amma akwai wajen da baka isa ka je ba saboda kawai kai akwai alamar agoshinka akwai alamar sujada ko kaya kasa ƙanana ba irin kayan musulmi ba in suka ga alamar sallah a goshinka za su fito da kai su kashe ka ba don komai ba sai don kai musulmi ne wannan masifa muna cikinta a ƙasar nan to babu mai yaye mana wannan bala'i sai Allah muna cikin hali mawuyaci mu tsananta addu'a bayan Allah mu tsananta addu'a ga sha'anin mulki abubuwa sun zamanto mutane ana cikin tsanani iri-iri to babu mai yaye mana sai Allah mu tsananta addu'a wannan a wata har mun wuce mun kai sulusunsa wa sulusu kafir sulusi ko yawa gare shi abinda ya rage mana ya zamanto ragowa ne saboda haka mai amfani da wannan dama kada mu sake duk wanda bai damu da al'amarin musulmi ba baya daga cikinsu kamar yadda aka ruweto daga maganganun masu hikima saboda haka mu dukufa Allah maɗaukakin sarki kuma ya mana alkawarin ijaba mu fara tun daga rana irin ta yau ranar juma'a wanda ɗaya daga cikin lokutan ijaba shine bayan daga sallar la'asar har zuwa faɗuwar rana Allah yana amsa addu'a a wannan lokaci kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin abubuwan da ake shimfiɗa da su ake gabatarwa domin samun amsawar addu'a shi ne salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mu yawaita salati a gare shi musamman a rana irin ta wannan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وإبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعين علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا wala tansur alaina اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى على المسلمين اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وصل سقيمة قلوبنا اللهم كف عنا بأس الذين كفروا اللهم أنت أشد بأسا وأشد تنكيرا تنكيلا اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احفظ عبادك المستضعفين اللهم احفظ عبادك المستضعفين في صلاته اللهم احفظ عبادك المسلمين في زنفرة وفي سكوت وفي قسنة وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين اللهم أعطنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف